a Aci mai sana'a. To wani tallahi barin gaya muku gaskiya kuma ban ce dole ku ɗauka ba. Ku mata ne a bai yan tausayi kullum ruɗin duniya